الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا لهدي وما ga شوال hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga duka zuwa madina shekara dubu daya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan jun miladiya haihuwar annabi da alaihi salam shekara dubu biyu da sha suna yi wa Allah ta tabaraka wa ta'ala godiya ya ba mu ikon halartar wannan masallaci don gabatar da gagarin muhabara mai taken mai ka shirya wa lahirarka wanda babban malamin mu a musa yi asali sunna limamin masallacin juma'a na tuhu wada lilo da ke garin kaduna kuma gwarzon malami mai daura al'umma ko kiran zuwa ga tauhidi da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan kasa a karmakalla al'umma wannan gari suna maka maraba Allah madaukakin sarki ya baka ikon aiwatar mana da wannan muhabara a cikin nasara bayan wannan muna miki godiya da mai girma mai martaba mai fade ita irin goyon baya da ke ba mu aiwatar da wannan ayyuka allah ya saka musu da alkhairi tare da limamin wannan masallaci na juma'a shi ma muna mika musu godiya da na'ibinsa da kuma godiya ta musamman ga wuta idris muhammad saleh wanda yana da jigon waɗanda suka yi filan zuwan malam wannan gari shi ma muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri da irin wannan hidima sannan sauran malaman da suke halarta da shugabanninmu duka muna musu godiya ga halartar irin waɗannan majalisi haka kuma muna musu godiya ga shugaban kwamitin matasa na jama'a shugaban da bidiyawar kamar sunna waɗanda suka tsaya kan wannan aiki fara gudanarwa zuwa yanzu kuma har zuwa lokacin da za a kare shi insha Allah tare da sakataren shi muna muku godiya gare ku da kuma kwamitin islam wanda su ne hadiman wannan masallaci bisa ga dama da suke bamu na zuwa mu gabatar da majalisoshi da karatuka daban-daban muna muku godiya a kan sannan sauran jama'a mahalarta kowane lokaci da aka yi kira suna fitowa don su zo su saurara to muna roƙon Allah ta bara ko ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da ake karantar da mu ko muna musu godiya ga irin halarta da jama'a suke yi sannan kuma muna son ba da sanarwa kaɗan akwai buƙatar jama'a su shiru saboda a wannan wurin ana buƙatar nutsuwa idan suna surutu za su ɗauke kulan mutane ana buƙatar jama'a su shiru ba tare da bata lokaci ba sai dan hakuri da zamu bayar karatun na kowar ba da za a yi shi amma saboda ruwa da aka yi wuri ya ƙara da dabalewa dama ko sauran nema shi ne aka dawo cikin wannan masallaci don samun kyautatuwan al'amari saboda aka yi zamu ba malam fili don ci gaba da wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kan masallaci duniya أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا الحمد لله الذي يستغرق كل شيء ولا يستغرقه شيء الذي يدير ولا يدار عليه قرآن بناره الحمد لله الذي جعل الليل والنهار فتنة لمن أراد أن يستغفر أو أراد الشكر القائل في كتابه وجعلنا الليل والنهار آية فانحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتركبوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه عباد الرحمن وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda kuka ji mai gabatarwa ya faɗa yau muna tara ga watan shawwal jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara yayin da ya daidai da ashirin da uku ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci na central mosque na kofar fada a cikin wannan gari na gushuwa badarin kulgamma a kofar gidan mai alfarma ko mai martaba sarkin bari allah ya tsara masa lafiya da imani da tsawon rai allah ya kawo domin yin wa'azi daga cikin wa'azuzzukan da suka shafi addinin musulmi maudu'in da aka ci za a magana a kansa maudu'i ne da ya shafi wato ماذا اعددت للاتى لكيف تلي لكيف يدرع بالبيشا في اين هو إيه؟ هو لا درع كما دول بدل زمن كما جنن كورا جنن ما ما ما ما ما ما ما ما ما abin da aka shiga yi magana a kansa ma za a adasta da afira mai kai tattali saboda lahira wannan magana da aka nema yanzu kamar yadda kuka ji kan ya gabatar da uzuri asalin karatun nan ya kamata a yi shi akan mumbari ne to yanayi na ruwa da aka samu kai a ciki sai zaman to ba zai yi ba sannan na ji daɗi ƙwarar gaskiyar gaske da aka mutunta lokacin. domin kullum maganar da nake bai yi wa muna da alaƙa da addini amma ba ma mutunta lokaci idan an ce za a yi yabu da ta da rabi to sai tara da rabi za a fara muna hurawa ana ba mutane hakuri ana to jama'a an samu matsala a yi hakuri wannan ba daidai ba ne kuskure bai wa mutanen da suke da duniya su kiyaye duniya ba sa saba alƙawari sai mu masu addini mu muka kowa saba alƙawari wannan ba daidai ba ne duk wanda ke kallon kwallo tun daga ran da ya fara kallon kwallo bai taba ganin za a sanar da duniya cewa da tim kaza da tim kaza za su buga kwallo ba an sa karfe kaza rana kaza lokaci kaza sun za inda za a shigo fili saura minti ga ɗan kwallo ga layaman ga lafari ga kuwa wallahi ba za su saba alƙawarin nan ba lokacin da aka fi sai lokacin ya nisa duk sannan za a ba a rankar a saba wa duniya alƙawarin wannan fa a harkar banza ma to sai mu masu addini abin ya zama mana ciki kuma wani lokaci ba ma ma yi cewa mu yadda cewa kuskure ne ballan na tunanin gyara haka za mu yi kuskure kuma muna ɗaukar cewa yin hakan ne so da mu sabawa da mutanen mu idan an ce za a karfe takwas da rai wanda ya wanda bai zo ba ya zo ya karɓi amma kan mu sabawa mutane in an ce za a bi karfe takwas da rabi sai tara da rabi wannan zai zama kamar akwai ha'inci a cikin gaskiya to don haka nan gaba a kan wannan mutane za su samu matsala da in dai muka sa lokaci za a mutane suka saba to wallahi ne ma zan yi saba wannan ita ce gaskiyar magana Allah ta'ala ya tsayar da mu Allah kuma ya tsare mana imani abinda da aka ce za a yi magana a kan shi mai kai tattari me kika kai kace dangane da abin da ya shafi lahira da kuma alkiyama wannan magana da ake tana ɗaya daga cikin rukunnan imani guda shida muna da rukunnan imani guda biyar kamar yadda hadisi ya tabbatar guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إذا أنت أبو ركني تو أبن لك ذنبا بالدياء تفس اللارات دامتون ذي الإيمان إلى الله ذي الإيمان إلى ملائكة ونسبك في الله دامتون ذي الإيمان إلى الله ya imani ga mala'iku da annabawa ya imani da littattafai ya imani da kaddara idan bai yi imani da wannan ranar da za mu yi magana a kanta to waɗannan imanin guda biyar ba zai masa amfani a lahira ba to don haka ana kiran wannan ranar ne ana ce masa rana ta ƙarshe saboda komai duk abin da ka sani wanda ɗan adam yake a rayuwarsa ta duniya da ranar ta daga ta zo komai ya zuka shi komai ya ya ainihin wato ya lalace wannan yana abu na farko akwai matsayi na imani da Allah da kuma ranar lahira ayoyi guda biyu ɗaya a cikin suratul baqara ɗaya a suratul nisa'i Allah da ya tashi ya ce mana laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra sayyi man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiy kun ga a cikin imani guda biyar da Allah ya faɗa sai ya faɗa sai ce wal yawmil akhir da imani da rana ta ƙarshe sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara faɗa a suratul nisa'i yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani sai ki aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi sai ki wal kitabi alladhi anzala min qabl sai ki man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai ki wal yawmil akhir faqad dhalla dalalan mubina wannan mutumin ya bace bata wanda yake mabayyana yana daga cikin abubuwa da saboda muhimmancinsu da annabi musa yana dawowa da kudika daga misra daga madiyana zai dawo misra bayan Allah ya ce wa annabi Musa wa ana tartuka ni na zaɓe ka fastami lima yuha ka saurari abin da zan maka wa'azi Allah ya ce masa innani ana Allah mai magana da kai Allah ne ke magana da kai Ya ce masa la ilaha illa ana fa abuduni wa aqimus salata li dhikri magana ta hira Allah ya masa ce masa inna sa'ata atiyatu alqiyama za ta zo Allah ya ce a kada ukfiha na boye ta ne ba wanda ya sanyo shi za ta zo likidu za kullu nafsin da ma ta sa dan in saka ma kowace rai da abin da ke na aiki sai ya ce wa annabi Musa fa la yusaddannaka anha man la yu'minu biha a hawahu fatafa duk wanda ka san bai imani da lahira ba to kai da kai imani da kakka bari ya kautar da kai daga imanin ita wannan yana daga cikin muyagun kusakurai da al'umman mataki kai da kake da ajanda guda biyu kana cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati min hasana sai ko ka zo ka tsara rayuwarka sai ta zamanto daidai da mutumin da shi kawai yana neman hasana a duniya ne babu ruwan shi da hasana a lahira sumewa yahudawa Allah ya faɗi cewa ya alamuna da min al-hayatid duniya. in dai abu ne na rayuwar duniya yadda za a yi duniya ta gyaru to ba abin da ba su sani ba ciki da baya amma wa kuma an al'akari su hunga su amma in maganar lahira ake to kwata-kwata ba su da alaƙa da ita ba su santa ba wanda bai zuwa sallar asuba bai zuwa Majalisar karatu bai zuwa sallar azhar bai la'asar bai magariba bai isha'i bai azkar na safi bai azumi na Nafara ko farilla komai bai kai da kake da wannan a gaban ka sai ka zo sai tsarin rayuka sai ya zama daidai da irin nashi na rantsi da Allah sai ka shiga rigima wallahi tallahi sai ka shiga matsala Allah madaukakin sarki ya shirye da mu malamai sun ce idan an ce lahira a qur'ani to yana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka na farko akan ce al'akhirah da ma'anan ita kanta alkiyama Allah ya faɗa mana cewa inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira sai yace wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati wa inna basi imani bil akhirati ba me al akhirati ita ce al qiyama Allah yace a atadna lahum azaban alima mun yi masa tattalin azaba mai girma sannan alqur'ani yakan ce lahira yana nufin aljanna shi yasa Allah yace tilka darul akhirah sai yake naja alhalin da zai na layin nuna ƙuluwan fil arzi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin wancan gidan da aka tilka darul akhirah Allah yana nufin wancan gidan na aljanna muna ba da shi ne lillazina la yujiduna quluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin sannan akan ce lahira ana nufin jahannama Allah ya ce amman huwa qanitun ana al-layli wa ƙa'imar. Ya hadaru akhirah yanzu mutumin da yake tashi yana bauta ma Allah a wani sasanni na dare yana mai sujjada yana jin tsoron lahira da haka malamai suka ce al'akira a nan ita ce jahannama wa yarju rahmatar rabbih Allah ya ce kul kace musu hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun da wanda ya sani da wanda bai sani ba za su zama daya Allah ya ce amma inna ma yatazakkaru ulul albab sannan akan kira lahira a qur'ani ana nufin kabari Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da masu imani a wannan rayuwar ta duniya da kuma rayuwa ta kabari annabi Muhammad ya ce innal abda al mu'mina idza mata wa wada fi qabri da ka musu aka ji aka saka ka cikin kabari wa tawalla anhu ashabu wa'anda suka rufe ka za su juya gida annabi ya ce ta ɗaya kunnanka da ke ƙasa kana jin mala'ikun da za su taso za su baka tambaya ɗaya kunnanka na sama kana jin waɗanda suka rufe ka ga ƙarar takalmansu za su juya gida sannan annabi ya ce mala'ikun sanda za su taso kowanne da guduma a hannun su sannan kowanne sunansa wannan munkar wannan sunansa na fiye mai ma'anan munkar mai ma'anan na ke waɗanda baka san su ba baka da alaƙa da su rana to idan suka taso za su tayar da kai kun ya abdullahi tashi bawan Allah za su maka tambaya guda hudu to a wannan lokacin ne Allah yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah idan ka rayu da imani da aiki mai kyau ka ba amsa in kuma ba imani ba aiki mai kyau aka shiga gurin to mutum ko yana gane kure ne kuwa sannan addinin da annabi isa ya zo da shi kafin bayyana annabi muhammad ana ce masa al'akira sun ce ma sami ina da hada fi millatar akirati in hada illa ikhtilaf sannan abinda Allah ya faɗa na bani isra'ila zai same su na allakar su ana ce masa al'akira Allah ya ce musu in asantum asantum li anfusikum kuma in a falaha sai ce musu fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u idan wa'adin ƙarshe zo sakamakon ɓannar da kuka ce kun ga abin da zai bakanta muku ainihin masu rai domin shayin bayani dan adam yana da mataki yana rayuwa kamar haka daga lokacin da a alamin zarra Allah ya yi magana da mu ina wajen kana wajen mahaifina na wajen mahaifinka na wajen mahaifiyarka na wajen mahaifiyata na wajen ƴaƴana da zan haifa da ƴaƴanka kowa na wajen Allah sai da ya tambaya ce alastu bi rabbiku ba ni bane ubangijin ku da ya kamata ku bautawa kowa sai da ba Allah amsa ya ce eh Allah an yi haka sannan ya turo ka duniya sai ya turo annabawa su tuna maka wancan alƙawarin da kuka yi tsakaninka da Allah bayan ka taho duniya daga wancan lokacin da aka yi magana zuwa zuwanka duniya babu mahalukin da ya sai faɗa maka ko shekara miliyan na wani daga lokacin da ka zo duniya zuwa yanzu wannan rayuwar da muke ciki annabi ya ce al'umma shi mafi yawanci shekarun daga 60 zuwa 70 ne da haka malamai suka ce a sa'a ta kasu gida uku akwai as-sa'atu a tsugura ya karamar tashin alkiyama ne karni ɗaya shekara ɗari idan aka haɗa shi mutanen da suka rayu a shekara ɗari inda za ka bibiya to za ka samu kaso goma daga cikin mutanen kaso takwas sun koma zuwa ga Allah ba su wuce kaso bima na tabbatar yanzu garin nan na gashuwa da za a ce ana neman mutane masu shekara ɗari ɗari za a iya kirga su duk girman garin nan za su ko ba za su kirgu ba za su kirgu ba su da yawa shekara 60 zuwa 70 shine galibin abin da ya fi yawa haka annabi ya ce 60 aw 70 to idan rayuwar yanzu ta yanki in ma ka shekara 100 kenan daga lokacin da kai shekara 50 zuwa 60 to ka shiga shekarun da ake ce musu sinunil manaya shekaru na musiba in Allah ya taimake ka kaya aure kana da shekara 20 da wani abu to yanzu ka kai shekara 50 da wani abu a duniya zuwa 60 a lokacin in ma'aikacin gwamnati ne kai ana baka fanshi ana baka albashi da alawus bai isakka kana zaune sai gwamnati ta ce za ta tantance ma'aikata sai a bugo ka sai ka dawo gida lokacin da ake baka albashi da alawus bai isanka sai lokacin da ake baka fanshi da karatu ne zai shiga ba zai yi ba a daidai lokacin kana da yara kana so su jiki karatu wani ya ce ba zai ba wani ya ji ya fara karatun ya samu matsala wani ya ji ya gama karatun bai samu aikin yi ba kana da 'ya'ya mata wata kana so ta yi aure ba ta samu miji ba wata ta samu miji ta ji ta fara zaman auren an samu matsala mijin ya kuruta a daidai lokacin kana da 'yan ƙananan yara wanda su suka ce sayan abu aka suka ce a basu aka ce ba? sai su ce a basu babu don su ba su ma san ka ba wannan ba ne hatsarin da ake ciki sannan da mutum ya yi shekara saba'in a duniya gari duk inda za ka ga mutum za ka kaɗan da laidar magani za ka gan shi akwai na sha akwai na shafa da ya tsaya kamar ɗan dama za a ga yanar da kama wanda bismin lafi ba haka rayuwar take ba haka rayuwar take likita ya kawo wasu dokoki ya sama ya ce to ka daina cin kwai saboda akwai cholesterol yana tattaushe hanyoyin jini ka daina cin magi akwai matsala ka daina cin janna ma akwai matsala ka daina cin kaza akwai matsala haka sai dai haɗa ka da wasu ganye-ganye sai ka ce zomo duk abincin da ya kamata ka ɗiba ka da akwai daɗi sai ce to ka nisa da shi inda kana so ka zauna lafiya wannan fa ita ce fa rayuwar da ɗan adam yake ciki ana cikin wannan yanayin shekara 60 ko 70 shine galibin abin da ya fi yawa idan mutum ya bar duniya ya kwanta a kabari babu mahalukin da yake faɗa maka shekara miliyan nawa zaka yi a kwance kafin a tashi alkiyama me yasa Allah madaukakin sarki yake ce mana alhaku attakafu? alfahari da dangi da gurin kuwa sai ya tara duniya ya ana mafi yawancin mutane su tsaya su bauta ma Allah ana nan ana nan Allah ya ce hatta zurtumul maqabir sai kun dinga kai ma makabarta ziyara yanzu idan na zo nan garin a matsayin na ko wata ɗaya zan yi a nan garin in dai zan gama abin da nake in koma inda na fito ziyara na zo me yasa Allah yake zurtu saboda ko shekara miliyan nawa za ka yi a ƙasa tun da ba nan bane wajen zaman ka na jinjin akwai sanda za ka tashi ka je gaban Allah ka tsaya wannan ziyara ka ce kana da lokacin da za ka bar wajen shi yasa Allah ya ce hatta zurtumul maqabir har sai kun kai ziyara makabarta to yau mu je a rufe wannan a dawo shi ya kai makabarta ziyara yau wannan ya mutu a zauna a yi masa kuka gobe sai ka manta cewa ba kai za ka yi ma wani kuka ba kai za a yi ma kuka saboda kullum fasa yi baka duk wani wanda wani zai masa ka zauna kai masa kuka a ko ranar da kai za a wa kuka sai mu manta wannan to don haka tun da akwai rayuwa bayan wannan wacce babu wanda ya san iyakarta to ka yi amfani da rayuwar da take da iyaka wacce ba ta da yawa don ka gina ma kanka rayuwar da za ta zo a baya wacce ba ta da iyaka Allah ka ji kan Aliyu na mai da yake faɗa yake cewa ga shi ka cutar da kanka san kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare karen da kan mutu sai a kai ka da sufan da ba zai san bakwai ba yanzu ba ana kasa ba kuɗi ba ana ta fama da talauci inda zan rantsi da Allah a wajen nan wallahi ba zan yi kafara a halin da ake gani babu kuɗi ana fama da talauci a haka a cikin ku dan Allah wa yake zuwa ya kiyo yadin da kimar sa da kafani ne yake yawo da shi saboda ba kuɗi wai sama yace ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan ba ba yake ka ci ka sha ka yi kamar ke kabari ya karɓa ka rufe tsutsa ka sharɓa yanzu mai yafi kyau ka zaɓa an ba farami da Nasira ba yanzu tuna maka in ka manta tun kana ciki kun zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ce maka musu ba ce ka roƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka ita amma ina ga kasala ta tsare ta cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba da aka yi tafi wani wajen yake cewa mutuwa ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a ɗaki ya ce inda ma ta fi ƙara aiki ba ta bar ban koma da kwamo ba ba ruwanta da wai baka da kofi ba ka ba wani ajiya ba wannan kai ta ba. ya ce ta fi komai tsoratarwa in ta zo ba tsayawa ko da koshi ko da yamma ɗalibi ko mai sanarwa ba a san ɗaya wanda kan rage ba ya tafi wani wajen yake cewa tun kana yaro a tsamma ake faɗar mutuwa ka girma an matse a gabanka har ma har rashin tsohonka amma amma baka shaida ka kana zuwa ba da haka yake to tun da sauran hankalinka wani wajen yake cewa ka ci ka sha kai nishaɗi kasuwa ta zo da buɗe cuce-cuce ba a taɗi yace wanda ya bi na wanga ruku ba zai daraja a lahira ba da haka yake ko tun da sauran hankalinka ya ki birnin zuciyarka ne ya mutu wahili da sallah san su alwallah da wanka tun ba a yi kuma mala'ika ba da an riga an kuma mala'ika ba shi kenan magana ta lalace ba Shi kenan ba wani abu da za a yi to malamai sun yi magana ya maganan ya za ka gane ya kai kaifiyar imani da ranar lahira ne abu na farko shine al-imanu bil yawmil akhir huwa at-tasdiqu bi maji'i yin imani da ranar al-qiyama shine ka yarda cewa wannan zai wa ma yakunu fihi da abin da zai faru a cikinsa sa wal hikmatu minhu annahu al-warid fil kutub wa fil kitab wa sunnah da kuma wato kowal hukumu da yin hukunci minhu akan wannan wani da zai zo dangane da abin da dangane da kudin rage fitan sosai ina ganin kamar an rage mutane za su kudi ko eh? dangane da abin da ya shafi sai kun dan rage shi dangane da abin da ya shafi hukuncin da zai zo cikin alkur'ani da sunna da abin da wannan wuni ya kunsa abu na farko shi ne dole mutum ya imani da kaifiyatu mazi'il mala'ika ilmala'ika man a zarafin maut tun farko kai imani da yadda mala'iku ke zuwa zuwa ga wanda mutuwa ta halatto masa da yadda mala'iku suke daukar da yadda suke tafiya da shi kai imani da wannan yanzu a ƙur'ani da Allah ya tashi faɗa mana ce mana yayi a wani wajen Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake daukar rai lokacin mutuwarta a wani wajen Allah sai ya nuna mana cewa mala'ikan mutuwa kulli ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa ne ke dauka a wani wajen sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna hatta idza da'a ahadakum al-maut tawaffat rusuluna wa hum la yafaritu sai nuna tawaga sai ta mala'iku sai malamai suka ce wannan ayar da Allah ya nuna shi yake ɗauka babu wata rai a duniya da za a je a ɗauko ta a duniya sai idan Allah ya yi izini ya ce a ɗauko ran duk yadda yanzu mala'ika kai ba daidai ba kana zaune a masallacin nan saboda ka ta mai ya ji haushin ba ka yi ba daidai ba ba zai zo ya ɗauke ka ba sai ya jira umarnin Allah ya ce a ɗauke ka shine wa ma kare nafsin an mutu illa bi ismillahi kitaban mu'ajjala na biyu mala'ikan mutuwa idan ya tashi zai ɗebi tawaga ta mala'iku su tafi sannan na uku shine shugaban mala'iku shi yasa qur'ani ya kira shi yake masa qul tawaffaku malakul maut alladhi wukila bikum to dan adam dama kowanne a cikin yana da bangarori guda biyu ne na rayuwa akwai janibi na aljasad jiki sannan akwai janibi na auru rai sanda kake cikin cikin mahaifiyarka kake dugun bani kake jini kake murza ba kwana ɗari da ashirin ba da za a turo mala'ika ya hura maka ne daga ina yanzu ba daga sama ba to idan lokaci ya yi ran dama aro aka baka daga sama aka zo aka hura ta daga sama allah zai sake turo mala'iku zo su ɗauka shine wa ruhu fika wadi'atun uditaha faturadduha bil rajul minka wa tuslam rai aro aka dauka aka ba ka kuma wanda suka ba ka aran akwai lokacin da za su ce a ba su kuma ba wanda ya sai musu ya ce ba zai ba babu kuma yanzu dan ka gane ran ita ce mutum da yanzu a cikin masallacin nan za a zare ma wani rai idan aka bar shi kwana bakwai ba a kawar da shi ba masallacin nan ba zai shigo ba amma sai da yawa maka zama to bayi na gangar jiki ba bayi na ruhi ba kuma gyaruwar ruhi ita ce tsira ga mutum duniya da lahira abu na biyu yana daga cikin abin da yake da alaka da imani da alkiyama shine as-su'alu Alifu qabr mun yi magana akan tambaya a kabari ko fitina akan kabari da abin da ya zo na siffarsa da sakamakonsa wanda yake jirantuwa akan wannan abu na uku halin mayyiti fil qabr halin matacci a ƙabari wa muddatu lubbihi ne da tsawon lokacin da zai zauna wa alaqatu ne bi jasadihi da alaƙar gangar jikinsa da ransa wa ma ta'addimin nusus min na'imil wato da abin da ya zo na ni'ima ko inda Allah zai ba su lada da abin da kuma Allah zai azaba ko inda suke fatattu ne sannan yana da kuki na hudu akwai asharatu sa'a Allah ya sanya alama ta tashin alkiyama sannan kuma wa alama su al-kubra wa kubra akwai ɗan ƙanana akwai manya yanzu mutuwar annabi Muhammad da barin sa duniya kun san cewa ɗaya ne daga cikin alama na Allah zai tashi alkiyaman nan bana a wannan ramadan din nan da aka ɗauki ajin wasu sun zo sun same ni suka ce suna ganin fa an samu matsala na ce matsalar ne suka fi suna ganin fa kamar an ɗauki azumi ba daidai ma saboda wannan watan aka duba za a ga kamar ba fitar yau ba ne yake musu a'a ba haka ba idan kuka dinga ganin wata ran da ya fito ku shi kamar ba ranar ya fito ba kamar kwana biyu da fitowa ku uku na ce to wannan ɗaya daga cikin alama ne na Allah ya kusa shi duniyar annabi ya faɗa yana daga cikin asharatu sa'a za a samu intifaqul akhillah kaga wata ran da ya fito ya kumbura kamar kwana biyu ko uku da mutuwa to idan kana shirin ne ka zama kafa ka zauna to kafi Allah zai iya fage duniyar a kode shi to an sanya alamomi wanda malami sun kirga su kanana sama da kusan 150 da wani abu to an kaga alama kaza ta kiyaye da Allah ku rage wannan abu zai ɓata rikodin sunan da ake yi shi sa na matsar da lasifikan daga baki na saboda in yi yawan mutane yawa ba za ma a ji ba to ana alamomin tashin alkiyama ƙanana da manya yanzu yawan haifan mata da ake yi maza na yin karanci idan an ce an kawo hari a gari a kashe maza da yawa a bar mata duk alama yi so Allah ya kusa tashi duniyar rigima can fitina can rigima ta barke nan alama ne sannan abu na biyar alba'af wa ya ihya'il mauta bin nafi fi akwai tashi da tabari sannan abu na shida akwai alhashin kora mutane da ra'ayi shine tara mutane a ji a tsaya gaban Allah subhanahu a ranar kiyama sannan akwai shi shine gitto da kowa ya tsaya gaban Allah akan abin da ya yi, mai kyau ko mara kyau Allah ya ce izin idin tuqraduna la takfa minkum wa uridu ala rabbika saffan Allah ya ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala mara bal za'antum an lam naj'ala lakum maw'ida sai an gisto da kowa gaban Allah sannan abu na takwas al-kutub was-sufi wasufi amal za a ba da littattafai da kuma fallaye na aiki da kuma yadda kowa zai karba wani zai karba a hannun dama Allah ka samu na ciki wani kuma ta hannun hagu zai karba Allah ka tsare sannan akwai ma'auni da za a kafa shi ne na tara sannan akwai kuma al'aunu tabbi da kuma sifar tabbi annabi ya ce duk wanda ya gangara ya sha ruwa a wannan ba zai tsara jinki shi ba har abada da haka abu guda uku suna da saukin samu a rayuwa amma da rayuwar ta yanki suna da mugun wahala abu na farko akwai a tsari ku hanya yanzu hanya nawa kake da ita daga gidanku zuwa nan wajen karatun nan ba za su yi ba yanzu kowa hanyar da ya bi wannan ya zo wajen karatun nan in ya ga ma in ya koma sai canza hanya amma a lahira hanya biyu ne rak fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ko hanyar wuta ko hanyar aljanna ba wanda za ka ganshi a lahira yana yawon shi dan iskan lahira ne da san inda za shi ba wallahi ba zai yi ba abu na biyu akwai azullu inuwa ba dan adam yana da inuwa ba duniya in masallaci ka shigo akwai inuwa a alkiyama babu inda za ka ga inuwa sai karkashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku shine akwai almawu ruwa ruwa yana daga cikin nigimomin Allah manya-manya wanda babu wata alaƙa a sama ko ƙasa wacce ba ta da alaka da ruwa yana daga cikin falalar ruwa shi ya ansa hatta al'arshin Allah akan ruwa ne Allah ya ce wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin sai ce wa kana arshuhu al'arshin Allah akan ruwa ne shi yasa Allah ya ce wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in da ruwa ne muka sanya kowane halitta ya rayu ruwa shi yasa za ku ga a kowace ƙasa a duniya babu abin da yake ruwa sauki amma wallahi a lahira da rayuwar kayan to ba inda za ka ga ruwa mai kyau ka sha an ba a saukin kausara ba da zaran kuma aka hana kashin ruwan tuka ka samu matsala sannan akwai imani da ceto da nau'i nau'i na cetar sannan akwai imani da aljanna da kuma wuta da abin da ya zo na siffansu da halin mutanen da za su shiga cikinsu su ne mutane da kuma aljanu sannan makoma ce ta din ga duk wanda ya samu kansa a ciki menene hikimar da sa alkiyama Allah sai ya sa ta zo malamai sun faɗi cewa hikimar da yasa wannan ranar ta ƙarshe sai ta zo Allah ya faɗi cewa na farko shine ne yubayyana lahum alladhi yubayyana lahum alladhi yaktarifuna fihi wal ya'lamu alladhina kafaru annahum kanu kadhib dan Allah sai ya wa mutane bayanin sabanin da ake yi sannan kuma sai ya bambance masu gaskiya da marasa gaskiya yana da ciki shine isbatu sirri ma akbarat rusul tabbatar da abin da a manzannin Allah suka faɗa cewa alkiyama za ta zo sannan littattafan su suka yi magana a kan shi na umarni ko hali da abin da zai faru Allah ya faɗa cewa afa hasiban afa hasibtum annama khalaqnakum abasan kuna tsammanin mun halicce ku muna wasa ne mun halicce ku dan wasa ne wa annakum ilayna la turja'una ba za ku dawo wajenmu ba ba zai yi ba annabawa sun zo sun ce alkiyama za ta zo sun ce ƙarya ne Tun da sai da aka samu su sun ce wa qalal ladina kafaru la ta'tina sa'a Allah ya ce kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum kace na rantse da Allah ƙarya kuke shi alkiyama ta zo sun ce ba za ta zo ba ati dan wa'il fahimci bashin khabbab bin al Ya ce a ba annabin ku ya ce akwai alkiyama bai ce yace ka ganna nan yadda nake babban mutum ne to a lahira ma ni babban mutum kamar sal duniya kamar sal lahiri yace to ka bari idan mun je can an dan bantara mun a can kai ma sai dan bantara ma Allah ya ce afara aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utiyanna malan ba ga wanda ya kafa ce ma ayyan ba ayyana cewa wai wallahi za ku sha mamaki yau akwai manyan wayanda suka yi karatun boko suka yin karatun addini ba ta da sarki wallahi wa ba da daɗewa ba ne ce man suna tafiya da wani babban mutum yake ce ah, wai an dai maganin alkiyaman nan jos ba dai ana ɗan faɗa ba ne a tsoratar da mutane anya ko akwai ta makwa saboda wai aiki ya ga sun suna fa yara ake ta maganar za a kiyaman nan har yanzu ya yi shiru sai da ce amsarsa tana ƙur'ani Allah ce innahum yarawnahu ba'ida Allah ce suna ganin tana da nisa mu ko muna ganin ta yi kusa za ta zo in ji Allah mata hukuntar ba shi sa wani da ya riga ya bin sasa ba lokacin da abokinsa ke masa nasiha wa da dakhala jannatu huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada ya kalli dukiyar shi yace ni fa ban tsammanin wannan dukiyar ta za ta iya karewa har abada ni da talauci mun yi salamun qaulan min rabbir rahim yace wa ma azallu sa'ata qa'ima yace kai ni ban ba tsammanin cewa akwai wata alkiyama da za ta tsaya yace wa abokin nasa wal ibnu bi ila rabb muqaddara ma yadda kake ta bata lokaci kana cewa akwai kiyama za ta zo yace la ajidanna khayran min hamun qalama wallahi yadda ka ganna anan babban mutum a lahira ma san babban mutum zan tare yasa Allah ya kira ta ce mata khafidatur rafi'a za ta daga daraja wasu kuma za ta kasa da wasu akwai wanda yanzu in zai zo waje sai an tattaka mutane saboda shi a gafara ga babba wani nan zai zo a gafara sai an tada kura babba zai zo amma wallahi sai an tabi lahara kaga babban dan wuta ne kuma akwai wanda in zai zo waje in zai biyo tana yan agaji zare ne da zai in sojoji ne za a ce wuya ya goyi abin goba goba kaga daga jin goba kwana ce shejiya ina za ki kaga da ubanka ana ce ma shejiya ya kasa mu matsala yi amma wallahi a lahira kuma sai ka ga babba ne a wajen Allah shi yasa wanda suke kallon annabi Muhammad a matsayin maraya ne bai kamata Allah ya aiko shi ba shi yasa wani malami yake cewa daran nasu turran firqahu yau ma ba duk mutanen duniya sun san gaskiyar annabi tun daga ran da Allah ya riko shi amma walakin na hutun nasu lin nasu wasan sai dai ko da yaushe cikin mutane ana samun masu hasada ga mutane yace a hafiduhu ya fi wanda kake wa annabi hasada muska mutu da bakin ciki inna ka ankaru rayuwar ka tana cikin bala'i da tashin hankali yace fa ha huwa fi dunya wa fi dini sajidu ga annabi shugaba ne a duniya kuma shine shugaba a rahira. ba za a gane matsayin shi ba sai da aka taru taron da in an watsa ba za a tsara irin shi ba duk duniyar nan kakaf ɗin ta ɗan adam na farko har da na ƙarshe babu wanda yake da matsayin da zai ma Allah magana ya saurare shi sai wannan wanda aka yi shi kadai zai je ya gaban Allah Allah ya ce masa irfa ra'asaka daga kanka sal tuɗa ne ma za a baka ishfa tu shaffa ka nemi ce to za a baka amma akwai wanda suka rena shi suke ganin dan mai Allah zai tashi aikuwa ya rasa wanda zai aiko sai maraya na manyan masu kuɗi ga wani ya ba a aikuwa na ba ya wani ba aiko shi ba Ta shi kuma tsarin Allah ba haka yake ba Ta wannan yana abu na biyu bayanin a ahadul ilmi wal iman bayanin ma abuta gaskiya da imani alladhina Saddaku bihi wa amalu lahu wa da'u ilayhi ala manhajin nabiyina wal mursalina wayanda suka gaskata alkiyama suka yi aiki saboda ita sannan suka yi kira akan tsari na annabta da annabawa da Allah ke aikowa sannan zuhurin kadhibil kuffar wato bayyanar ƙaryar kafirai fi ma an karu wa a'radu anhu cikin abin da suka yi musu suka bujire a kan shi sannan wa khasaratuhum fi da hasarar da suka yi a ciki sannan abu na hudu al-hukm bainal khalqi bil haqq yana daga cikin dalilan da zai sa Allah ya kawo alkiyama dan ai hukunci tsakanin mutane da gaskiya yanzu dukiyar mutane da ake ci a ƙasan nan kai inda ba a rikiyama da ba a cikin mutane ba eh ka ga mutum ɗaya ya yi rubuta ciki a kan abin da mutum miliyan ɗari za su rayu shi kaɗai in za a ba su shekarun annabu shekara ɗari da hamsin bai da lokacin da zai kashe wannan kuɗin nan wani gari fa na cikin jihar zamfara mutum ba shi da lafiya da daddare an ɗauke shi asibitin gwamnati an kai shi wala malam asibiti ba wuta asibiti ba wuta kudin da ya kamata a gyara asibitin a sa wuta a lura da lafiyar mutane wani ya kwashi aka zo aka kwantar da mutum akan asibiti gadon asibiti akwai kunama baka katuwa aka sun ba wuta kunaman nan ta dinga harbin mutumin nan yana gumi bala'i na karuwa ana cewa wai zafin zazzabi ko da aka ankara kuna mata riga ta mai illa sai ya zama sababin mutuwar shi a nan kasar ba wannan kashe-kashen da ake na ba kai da ba da dalil da ba a alkiyama da ba su ci mutane ba wa ada ulququ ila ahliha da mai da haƙoƙi zuwa ga masu shi yasa annabi ya ce la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah wallahi sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu tsora na alkiyama ya ce akuya da sai amfani da ƙawanta a nan duniya ta tunkuri mara ƙaho a lahira sai an samu mara ƙahon tara mata tunkurin da aka yi saboda a mai da haƙoƙin mutane sannan yana daga cikin hikimar da ya sa alkiyama za ta zo shine jaza'ul na bil ihsan waɗanda suka yi abu mai kyau Allah ya saka musu da abin da suka yi mai kyau wal musiina bima amilu shi yasa yake wallahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi li yajzi alladhina asahu bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu dan waɗanda suka yi husna a kyasa masa da husna kayi sallah kayi karatun qur'ani kayi qiyamul layl kayi azumi eh ba ka zina kare tantu kaza kare tantu kaza wani bai sallah bai azumi duk wani saban Allah da ake sannan kuma a koma lahira ai muku makoma daya ai ba zai yi ba to wannan yana daga ciki malamai sun faɗi cewa imani da ranar kiyama yana da amfani abu na ɗaya shine ar su fi fi'l sa'a wato kwaɗayi wajen aikin ta'a walhinsa a reha raja'an lissawabi zalika yau saboda kana kwaɗayin ranar wannan wani shi ya sa za mu ga cewa kowanne a cikinmu ana so ya bauta ma Allah akan abu guda biyu alkhawfu da kuma arraja'u tsoron abin da ke gurin Allah na azaba shi ke zabarar da kowa a cikin ya nisanta abin da Allah ya hana kwaɗayin abin da ke gurin Allah na rahama shi ke sa kowa idan an ce wannan aiki na da'a ga Allah ne to ya zama to muna tsere a ciki yanzu bari ba ku misali dan Allah duk wanda yake da gida a cikin ku a nan wajen wane ne kawai yana zaune gidan ya faɗo daga sama wani za ka ga shekarun da yake ɗauka wajen plan ɗin yadda zai siya filin da yadda zai gina sai ka yi mamaki ɗaya kuma wannan gidan na ƙasa ba to wannan gidan nasa na ƙasa ba ka same shi haka kawai ba sai da ka yi filanin wajen mallakar shi siyan filin yadda za a yi gina wani sai shekara ashirin yana filanin ɗin yadda zai mallaki gida to sai wani gidan na lahira da annabi ya ce inna allaha khalaqa jannata adn Allah shi ya halitta aljannar sama wa banaha bi yadihi Allah shi ya gina aljanna da hannun shi yace labinatan min fidda bulan da aka gina aljanna da shi bulo ne na zinari da azurfa idan aka ɗauko bulan zinari aka ɗauko bulan azurfa abinda ake sa a matsayin sumuntin da ke rike bulan almiski ne sannan turbayar gidan zafaran ne sannan ƙananan tsakoyin da aka zo aka zuba a gidan diamond ne Allah ya kalle ta yi ce ma aljanna ka mai yi magana da aljanna ba ta buɗe baki za ta yi magana sai ta ce kada afla al-mu'minuna mala'iku da suka leƙa suka ga irin kimki da tanadi da shiri da Allah yi sai suka ce kai duba lake manzilul muluk kin yi daɗi a wajen zama na masu mulki sannan Allah ya ce wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkin kabira idan kana son ni'ima da mulki mai girma to ka bari sai ka je can amma ba anan ba amma ba anan ba yanzu dan Allah wannan gidan da wannan wannan na kasa bai samuwa sai da aka yi fulani mutumin da yake rayuwa a duniya bai yi fulani yadda zai samu wancan gidan da lahira ba ya cuci kanshi ko bai cuci kanshi ba amma ba mun saba ba mun kware in an ce Allah ya ba mu aljanna haka ma firdausa muke cewa amma aiki kan to wannan sai a hankali ka dawo mace da ke gidan wacce Allah ya saka shi da kanshi Allah sai da ke suna da kyau dan ya ce wurin ne akwai wurin ne mai hur matar da idan ya baki bakin ya zama baki silik baki wulik baki kutik sannan sai aka samu ratsin fari salfari kalfari fal ya zo ya raka cikin baki silik baki kutik baki wulik da shi in baka gane ba sai Allah ya ce ka amsalin lu'lu'il makru kamar wani diamond ne yake rufe ya ka buɗe. shi idan damun yana rufe aka buɗe shi ya za ka shi sheki yana ɗaukar ido sannan Allah ya faɗa cewa ya tsini su hunna in su qabla hun aljani ko ɗan adam babu wanda ya taɓa kasu al'ada wayancan matan dan Allah duk wanda yake da mata a cikin manan wane ne matar ta faɗo daga sama wani in ya ganta yana so zai tafi zanci wani ba mamaki cikin ruwan da na sanyin na haka zai zai rafi a ƙofar jini da labarin da ya shafi mace da wanda ma bai shafe ta ba ya ba kuma ba mamaki wata ma za ka ga yarinya ta karama ya ce yanzu yana nan kiwon tantabaru ne ya dan fara kiwon agwagi ko mai alakata da kiwon agwagi ko amma dai yana so ya sanyo ka haka zai ba ta labarin yana kiwon agwagi a ina a nan duniya ba ka samuwa haka kawai sai ka ga kayan na gani ina so kayan wane ne kayan wane ne kayan wane ne to waccan matar da annabi ya ce la nasibuha dan kwalin da za ka dauka ta fa akan ta kauye ce khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi duniya da abin da ke cikin ta ita kake tsammanin ka je ka samu haka kawai sannan kuma Allah ya haɗa cewa wa kawai ba a tsara ba ɗan mata ne tsara kowane shekaru sannan noninsa a tsaye yake bai faɗuwa. kai kuma yanzu matarka da ta haihuwa ɗaya in ba sa'a to a tafi da a haɗa da ita ko ake talafin tana zaro mamanta ta wuyan riga yadda ka san gugan roba za ta bayar wannan ta duniya ba ka yadda ta samu ba sai kayi fulan amma wata na rantsi da Allah duk wanda lahira yake nema ya tashi ya neme ta da amma annabi ya ce ala inna sir'atul lahil gali wallahi hajar Allah aljanna tana da tsadar da ba a samun ta haka kawai ba za a same ta haka kawai ba abu na biyu akwai arrahabatu inda fi'il al-ma'asiyati a biha khawfan min iqabi zalika al wato tsoratarwa dangane da aikin sabo sannan a cikin imani da lahira akwai tasiriyatul mu'minina an ba ya kutu hu min in kana da imani akwai lallashin ka duk abin da ka rasa a duniya baka samu ba kai hakuri kar ya dame ka akwai inda Allah zai baka ninkin balinki domin bari buga muku misali ba talakar ɗan aljanna a lahira ba shi ne wanda za a ba shi duniya ninkin ta kaso goma eh yanzu a ce duniyar nan yanzu ya kaɗai a baka ita taka ya za ka yi ta to a ce an baka ninkin duniyar nan so goma wannan ku shi ne wanda yake matsayi na ƙasa ba kada ka na ƙarshe a ciki Kayan malam Allah ya shirya ya kai to a alqur'ani Allah ya kira alkiyama da sunaye da yawa wanda babu lokaci da zan ambaci wasu saboda lokaci kun ga Allah ya kira ta yake mata yawmul din ranar sakamako ba a suratul fatiha muna karanta ba maliki yawmul din da duniya da lahira duk mallaka waye amma me yasa ya tsaya da duniya yake yawmul din wanda ya mallaki ranar sakamako saboda yanzu a wajen karatun da ni ba kaya a jikina alaran ma haka kowa haka wani da abu wani da waya wani ya zo da mota wajen karatun nan ba haka ba ne amma idan ka tashi ka je gaban Allah ka tsaya Allah ce wa laqad munar furada haka za ka zo tsigar gaske ɗanka ka tsaya ba hula ba wanzu ba maganan mota ko gida ko agogo Zinjir za ka zo ka tsaya gaban Allah yadda mamanka ta haife ka baka mallaki komai ba baka da komai komai a ranar na shi da shi sa yake maliki wa mai wanda ya mallaki ranar sakamako to wannan wurin zai Allah ya ce wata ku yau mallata da biyu nafsun an nafsun shi'ar ku ji tsoron wurin da ranar da rai ba za ta saka ma kowace rai da wani abu ba wala yi kubar min ha shafa'atun wala yi kubar min ha adalun wala ku yi tsoro sannan Allah madaukakin sarki ya kira wannan wurin ce masa yawmul la bai'un fihi wala qullatun wala shafa'a rana ce da babu maganin su ko siyarwa sannan ya kira wannan wurin yace zuyyina lil ladina kafaru hayatid dunya wa yaskaruna min alladina amanu wa na min amanu wal Allah ya kira wurin yace ranar al qiyamah saboda kowa zai tashi ya tsaya gaban Allah sannan Allah ya kira shi yace yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara rana su da duk abin da rai sai ta same shi a halacce gaban Allah subhanahu ta'ala. sannan Allah ya kira shi yace yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh ranar da fuskar wasu za ta yi fari kan fari fat Allah ka samu na ciki ranar da fuskar wasu za ta yi baki fitin baki wurin Allah madaukakin sarki ya kare sannan Allah ya kira shi yace yawma yajma'u Allahu rusula ranar da Allah zai tattara manzanni saboda bala'in wannan fa yaqulu ma za uji idan Allah ya tambayi annaba yace da ni aka karba muku wallahi saboda yadda ranar take da bala'i annaba su suke qalu la ilma lana wallahi ba mu sani ba innaka anta allamun sannan Allah ya ce qala Allahu hadha yawmun yuqu as-sadiqina sirquhum rana ce da masu gaskiya za ta yi musu amfani sannan Allah ya ce wa annabi qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim Allah ya kira shi yake masuni mai girma sannan ya ce mulku yawma yunfaku fi suri ga Allah kaɗai mulki ranar da za a yi busa a cikin kabu sannan Allah ya kira wannan ranar yace qala rabbi anzurni ko qala anzurni ila yawmi yub'athun qala innaka bil ranar da Allah zai tashi kowa da kowa sannan Allah ya kira ta yake ce mata fa inni akhafu alaikum azab yawmin kabir Allah ya kira ta yake mata wuni mai girma sannan ya ce mata ranar azaba mai radadi Allah ta abudu illallah inni akhafu alaikum azab yawmin alim ranar azaba mai radadi sannan Allah ya kira ta yake wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit ranar da azaba za ta kewaye kowa da kowa sannan Allah ya ce inna fi zalika la'aya liman inna fi zalika al-aya liman khafa azab al-akhirah sai ce zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun lanar da Allah zai tattara kowa da kowa lanar da kowa fiya halatu sannan Allah ya ce yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni Lana ce da kowace rai za ta zo gaban Allah ta tsaya babu wanda ya yi magana sai an bashi izini an ce magana saboda fa minhum shaqiyyun wa sa'id sannan Allah ya kira ta yace mata ra'an hisabi ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب sannan Allah ya kira ta yace wa anzirin nasu yau mai atihim al'azab ranar da azaba za ta zo wa mutane sannan ya kira ta yace yau matu baddalul ardu ghairal ardi was samawat ranar da za a canja sama ba wannan sama da ka sani ba za a canja ƙasa ba wannan ƙasar da ka sani ba yau matu baddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi wahid al-ahad kowa zai fito ya bayyana gaban Allah babu wanda ya sai goyo yau mai yana ci na nafsin su zadiru an nafsiha lalar da kowace rai za ta zo wannan yana jayayya da wannan wannan yana cewa ai kai kace ai abu kaza lokaci kaza Allah ya tsine ma wannan ma yana ai kai kace ai kaza kai ma Allah ya tsine ma yau mai yadda hukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bisu illa qila yau ma na da kulla kunasin bi imami ranar da za mu kira kowace jama'a da shugabanta inda Allah madaukakin sarki sannan Allah ya ce mata wa an zirhum yawmal hasa hawa mutane gargaɗi ka shiri da jin kunne wallahi ranar bakin ciki da dana sani tana nan zuwa idh qudiya al-amru hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun yawma da al-muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqu mujrimina ila jahannama wurda duk wannan ranar kirada da za a tattaro masu tsoron Allah suna bakin girma duk kuma wani mujrimi haka za a kora shi kora ta wulakanci sannan Allah ya ce yawma nasawu as-sama'a ka tayyis jibril al-kutubi kama bada ana awwala khalqin yu'id wa'adan alaina inna kunna fa'il ranar da za a sa mala'ika ya nannade sama yanzu wannan kafin din ana buƙatar a aiki ba dan agaji zai ya kawo din daga can ya nado shi ba zuwa ƙarshe to wannan sammai guda bakwai da wannan ƙasai guda bakwai akwai mala'ikan da Allah zai sa ya nade ta ɗin ta samman guda bakwai da ƙasan guda bakwai wannan ranar tana nan zuwa sannan Allah madaukakin sarki yake yau masa rauna ha kullum zahar kullu murdi'atin amma arba'a ladan da zaka ga kowace mace tana watsi da abinda da take shayarwa saboda bala'i sannan Allah ya kira ta yake ce mata azabu yawmin aqim azabar wuni wanda yake bakarfe ne sannan yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa abduluhum bima kanu ya'malu ranar da dan adam kafafunsa da hannuwansa za su ba da shira kan abin da ya aiki gaban Allah yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idin lil mujrimin wa yaquluna hitran ma ajra dan da zaka ga mala'iku babu wani alheri tattare da su amma ba ga mutumin da yake wa Allah da jima jiman laifuka yau la yanfu mari wala banu ranar da dukiyar a'a ba za su yi amfani ba illa man atallaha sai wanda yake wa Allah da zuciya da zuciya tsarkakiya yau mai yanzu shafi wani azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun ranar da azaba za ta lullabe mutane sama da kasa Allah ya tsayo mata kallabu wujuhun fil nar ranar da za a dinga dukkiyo fuskokin mutane a wuta Allah ya ce mata hada yau fasli alladhi kuntum fihi tukad alladhi kuntum fihi tukad wannan ita ce ranar rarrabe wacce kuka ce ƙarya ce sannan ya ce rafi'ud darajat bil arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi li yunzira yawm at-talaq dan wa mutane gargadi a ranar da za a haɗu sai da kaji ba haɗuwa ba ta girma da arziki wallahi tallahi haka Allah yake yawmat talaq ranar haduwa sannan ya kira ta yake cewa an dirhum yawmal azif idil qulub al hanajir idil qulub lad al hanajir kadim sannan Allah ya kira ta yake ce maka yawmat talaq ranar kiranyi ranar yekuwa za a yi kira idan aka yi kira ba wanda ya sai kauce shi ba zai ji ba haka Allah ya ce yawmal idin yattabiquna da'iya la'i wajha ranar da mai kira za a tashi a ce a kira mutane kowa ya zo gaban Allah wa khashi'at al-aswat lir-rahman fala tasma'u illa banda sautin mutane ba abin da kake rab rab rab rab za a je gaban Allah a tsaya ko ba wanda yake ya karkace shi ba zai ba yanzu nan masallacin idan akwai soket na wuta in aka kashe wutan masallacin ai za ka ga ba za a ce sai ta kanta fara fitowa ba kafin ta kanta mutu ko ana kacewa lokaci daya yadda ta nan za ta mutu aka ta kan za ta mutu to lokacin da mai kira zai kira ya ce a zo gaban Allah da wanda ke nesa da wanda ke kusa kowa ya ba a cewa tun da kana kusa kafi jibiya wanda ke nesa a'a wallahi in aka kira yadda na nesa ke biyu haka na kusa ke za a ce to a zo gaban Allah za a tsaya za ka ji sautin tafiyar mutane kawai kake ji ana tafiya raf raf raf raf za a je gaban Allah a tsaya to wannan ranar tana nan sai ta zo in ji Allah madaukakin sarki sannan ya kira ta ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa khshaw yawman la yajzi da an walad ku ji tsoron wurin da ɗa ba zai iya sakawa uba da wani abu ba uba ba zai iya saka ma ɗa da wani abu ba sannan ya ce wa rufuka fi suri zalika yawmul wa'id rana ta ta kacewa inda Allah sannan ya ce yawma naqulu li jahannama halim tala'at ranar da za a zo da jahannama za a dinga danna mutane ana ce mata cikin koshi tana cewa akwai ƙari tana nan za ta shi yasa malamai suka ce ɗan adam abinda Allah ya faɗa a Qur'ani yana da matakai guda uku akwai ilmul yaqin idan Allah ya ce akwai wuta aljanna muka yadda akwai to wannan muna da ilmul yaqin sannan akwai ainul yaqin in Allah ya faɗa ba ka gani bayan da ka yadda to kana da ainul yaqin to ka ji aka a cikin abin to yanzu ka samu haƙure to jahannama da Allah ke faɗa annabi ya faɗa cewa ana kallo a ranar za a je a zo da ita yadda kasan idan ana gobe sallah ake zo a ɗauro sa da igiya a gaba da igiya a baya ku to haka za a zo da ita tana da linzami dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu saba'in ke rike da shi shine waji a yau ma izin bi jahannam to da ka ganta saboda bala'i yau izin ya tazakkaru da insan duk abin da ya faru a rayuwarka tun daga ran da ka balaga har ran da ka koma zuwa ga Allah sai ka tana me ya faru me ya faru wallahi ranar sai ka tana dan haka haka Allah ya kira ka sannan yake cewa udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud wannan rana ce da wasu za su dawwama gidan ni'ima Allah ka samu na nufi yau mai yanzu ma'unar sai hata bil haƙi zalika yawmul khulud ranar fita daga kabari يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر kowa لا لدى الأسى جنة تطلعي وقوة يتسيجي قبل الله بها يومهم على yi يبصرون ranar da za a jarrabu mutane a kan wuta shi yasa tambaya guda tara ce za a yi maɗan adam ɗin rayuwarsa ta ƙare ka roƙi Allah kada a yi maka tattara hudu a cikin kabari hudu ka tsaya gaban Allah duk wanda ya kuskura aka yi masa tambaya ta tara na rantse da Allah ba shi da amsar da zai bayar a gaban Allah su dai ta huta kawai saboda haka sannan akwai yau mata muru sama'u maura ranar za ta ga sama na fudewa wata sirul jibalu saira yau mai da aure ila nari jahannama da'a lalata za a dinga tunkuɗa mutane zuwa jahannama tunkuɗawa wata walla anhu yau mai yadda ujja'i ila shay'in nuku sannan Allah ya kira ta yace hada yawmun asif wuni ne mai tsanani يوم يسعبون في النار على وجههم ذوقوا مس سقر يوم يبعثهم الله جميعا da Allah zai tashi kowa da kowa ya ba kowa labari dangane da aikin ne yawma yajma'uhum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun ita ce ranar kamura ranar kwara ranar kwalalo ido sannan Allah rana ce da yake yawma la yukhzillahu an-nabiyya ranar da Allah ba zai kunyata annabi ba da wanda ke tare da su in Allah ya da ba za mu wulakanta a lahira ba yawma yukshafu an saqin wa yad'una ila as-sujud fala yastati'un yawma taqulu as-sama'u kalmul wa taqulu al-jibal ranar da sama saboda bala'i za ta zama kamar na tafiyar azurfa dutse ya zama kamar auduga wanda aka cire 'ya'yan da ke ciki yawma tarjifu al-ardu wal wa kanat al-jibalu qatiban mahila inna yawmal fasli kana miqata haka Allah yake kiran wannan wunin yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa فقال صوتما يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ranar da ɗan adam zai kalla abin da ya gabatar wa ya ƙuli da kafin ya laita ne kuntu turaba yau mai yadda zakarun insanu masu a ranar da ɗan adam sai ya tuna da aikin da ya yau mai sirri lamar umin akhi ranar da mutum zai guji ɗan uwansa wa ummihi wa abi ya guji mamashi da baban Allah ya ce wa sahibi da matar mutum da kuma ainihin wato ƴaƴan shi za ka ga mutum yana gurin sa a ranar kowa ta kan shirki sannan Allah ya kira ta yace yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba ta mallaki wani abu wal amru yawma idin sannan Allah ya kira ta yace yawma tubul sarari. ranar da za a yi tunan fili, ranar da za a yi yamata Allah ya ce sama lahu min quwwatin dan adam ba shi da wani karfi ko wanda zai taimake shi sannan Allah ya ce yawma takunu lin nasu kalfa farashi ranar da mutane za su zama kamar fara abin watsewa sannan allah maɗaukacin sarki ya kira ta da waɗannan sunaye to shi ya sa za mu ga wahayi da ya shekara ashirin da uku yana sauka shekara goma sha uku a makaku shekara goma a yana a madina da allah zai dina wa mutane magana ta ɓangaren wahayi da wannan ranar daga nan allah ya yi shuru bai ƙara ciwo kuma komai ba kawai yake wata kuyoman ku ji tsoron wani wuri turja'una fihi ila wanda za a dawo da ku gaban Allah cikin shi sannan duk abin da kowa ya ce an cika masa ra'ayi daga wannan magana shekara ashirin da uku da Qur'ani ke sauka daga nan Allah bai ƙara cewa kuma kuma aka shuwa ga ɗalibin mutane me yasa Allah ya ce ku ji tsoron wannan wunin saboda wuce ne bawa duk abin da ya tashi a ciki to da shi Allah zai masa mu'amala idan ka tashi cikin yardan Allah to da wannan abin Allah zai ci gaba da maka mu'amala har gaba da abada kana tashi cikin matsala to ka samu matsala kuma sai ga hali shi yasa za mu ga qur'ani sai da ya kira yace mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha mu ji tsoron Allah sai ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat kowace rai ta duba ta gani mai ta gabatarwa da kanta don gobe ba ina nufin gobe lahadi ba a wata gobe ce da za ta zo wacce babu kuma wata gobe a gabanta. malamin tsinci an ce masu alkiyama gadan ne gobe saboda saurin zuwan da take da shi yanzu idan kana rayuwa a haka san gobe ba ta da wahalar zuwa ko to haka alkiyama a wajen Allah ba ta da wahala shi yasa Allah ya ce azifatul azifa laisa da hamin dunin lahi mai kusantuwa ta kusantu sannan ya ce wa ma'amur sa'ati illa kalamin basir abuwa akaram al'amarin tashin alkiyama a wajen allah daidai da ka buɗe idanka ko ka ainihin wato rufe idanka ya tabbata saboda yanayi na lokaci al'imam ibn mada ya kawo hadisi wanda ya kawo shi babu zikirin mawut wani da dawo babin da ke magana akan ambatan mutuwa da kuma yin tattali saboda mutuwa an ibn umar annahu qala yake cewa kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna tare da annabi fada'ahu rajulun min al-ansar sai ga wani mutum daga cikin mutanen madina ya fa sallama ala annabi sai ma annabi sallama thumma qala sallan sai ya rasulullah ayyul mu'minina afdal cikin mutane masu imani wa yafi kowa kada sai annabi yace masa ahsanuhum khulqan wanda ya kowa dabi'a da kyau kada sai yace to fa ayyul mu'minina akhyat a cikin masu imani waye kowa kaifin hankali kada sai yace aqtaruhum lil maut zikran wanda ya kowa tuna mutuwa idan kana zauna kai tunani akan mutuwa da abin da zai zo sai ce wa ma ba'adahu iske isti'dada sannan wanda ya kowa kyakkyawan tattali saboda abin da zai zo bayan mutum ya ce ula'ikal aqiyasu to waɗannan su ne waɗanda suka fi kuwa kai mun hankali cikin mutane iska ta ƙarshe saboda ana nuna mun lokaci ya yi, wani mutum ya zo wajen Ali bin Abi Talib ya sai waje sai ce ga takarda Ali bin Abi Talib ya sa hannu ya zama shaida a kan wajen da ya biya. da Ali bin Abi Talib ya karɓi takardar sai ya rubuta a jikinta sai ya sa ishtara mayyitin min mayyitin dara matacce ya ce gida daga matacce ya ce masa kuma da ko arba'atu hudu wannan mataccen da ya ce gida daga matacce yana da iyaka guda hudu ya ce masa alhaddul awwal yantahi bihi ila al-maut iyaka ta farko daga mutuwa ta zo ya kare ya ce masa iyakar ta biyu kabari iyakar ta uku zai je gaban Allah zai tsaya za a yi masa hisabi ko dai a kai shi wuta ko a kai shi aljanna sannan bayan da ya gama sai ya ja masa waɗannan bai takan cewa annasu sabaki ala duniya wa qad alimat anna salamata fi hatar ubaniya dan adam yakan yi bakin ciki akan wani abu na duniya in ya rasa ko da ko abin da zai ja masa rabuwa da Allah ne kuma duk mai hankali ya san cewa annas salamatu fi hatar kuma zaman lafiya duk abin da zai raba ka da Allah a wannan duniya sai hakuri ka rabu da shi shi ne zaman ka lafiya wani mutum ya ƙara zuwa ya tambaya Ali bin Abi Talib yake masa sifla na duniya siffanta man Don Allah ya duniya ta take sai yake masa kaifa asifu min dalil a ana ya zan siffanta maka gidan da yake farkon shi wahala ne sannan ƙarshen shi ƙarewa ne ya ce abin da ka ci na halal a ciki Allah ya maka hisabi na haram yi maka azaba wanda aka ba shi wadata cikinta a fitine shi yanzu da ka samu kuɗi to matanka da su ne jarrabawa ka ta farko domin su mata in kana da kuɗi kaga suna da ciki ku sun yanke hukunci kai za ka fara mutuwa ana rigima ne akan gadon ka to shine yake ce masa la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuhu illa alladhi kana qabla al ya yaskunuhu dan adam bai da gida da zai zauna in ya koma zuwa ga Allah sai gidan da shi ya gina da kanshi kafin ya mutu yace fa in bana ha bi khairin tsaba maskanuhu wa in bana ha bi sharrin kaba barika in ka gina ba kanka ƙanƙararren gida ka koma zuwa ga Allah ta sai ka karar da ƙanƙararren gida in baka gina komai ba ba za ka karar da komai yanzu ba damuna ba ce yanzu dukkan wanda zai yi ma ai ya koma yana shirin gyara gona don ya shuka kana kallon mutane na gyara gonakin su za su shuka sai kai kake sai lokaci ya yi sai ka je gona ka sai kai ma za ka girba baka shuka ba sai dai ka fato to kuma a lahira haka ba zai ba na biyu yanzu cikin damunan ka je ka shuka gero ko masara kawai sai lokacin girbi sai ka je da buhu ka ce gero eh don Allah ka taimake da kaga farashin shinkafa ya tashi ka juye ka ce taimake da ka zama shinkafa yadda zai girma in samu kuɗi shinkafa ka shuka me ka shuka shi za ka girma shi yasa yake la darin lil mar'i ba'da al maut yaskunu illa alladhi kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin tsaba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha to dan haka ana nuna mun cewa lokaci yayi yau aiki ake gobe sakamako ake karba ba a yin aiki fa inda da yawan yau ake yin aiki rayuwa kuma in ta ƙare wallahi ba a yin aiki sai dai a karba sakamako sannan allah ne kadai duk tambayar da zai ma ɗan adam sai da ya faɗa masa kafin ya koma gare shi ta tambayar da zai yanzu nan ba an yi karatu boko ba waye a cikin ku a dukkan kusa-kusan da ya karanta a jami'a ko wani mataki na karatu ake zuwa a bashi kwashen fifa ɗin kwashen fefa ɗin abin lokacin jaraba ya san abin da za a mai tambaya ba sai ka ji ka zauna ba sannan za a baka kasan mai za a ma tambaya amma dan adam zai ya shirya sai da Allah ya faɗa masa ga tambayar da zai mai tsabari dan karka ne ka ce wallahi baka sani ba maganar baka sani ba a duniya a cikin amma idan ka tafi lahira ba a yi shi yasa akwai wanda Allah zai ci awalan nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa za'akum min ai ne gargaɗi ya riga ya da haka ina kira zuwa ga al'umma shine eh ina kira zuwa ga al'umma mu yi amfani da lokaci na rayuwa yau ake yin aiki gobe ba aiki sai dai sakamako Allah ka sa ƙarshen mai kyau wannan shi ne abinda da zan faɗa a cikin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi a mun saurari wato sanadun talarta mu kuma yardar talarta daga bakin babban shirinmu sai daga cikin manyan manyan masu kasa suna a shirin musayar kasar suna abu isan allah kasa da kai kuma ba tare da dogon wani sharhi ba malam ya jawo hankulanmu kan abin da ya shafi lafiya kamar yadda ya faɗa a duniya da ake gyara a duniya da ake gyara lafiya kuma ana ya kafe mana da wani bai wanda wannan bai ɗaya daga cikin malamin suna yana ana sake an karar da mu ne mu gyara duniyar samu ko mu gyara lafiyar samu a nan kafin mu jinta saboda haka yana da kyau mu yi kokarin gyara ayyukan mu suna cewa komai ta dade ƙarshen ajiyar ƙasa. ƙarshen abin da ya yi kaza Allah ya saka mana da alkhairi a kafin mu da akwai godiya ta musamman da za mu mika ga kwamitin nurin islam wa'yanda su suke gudanar da dukkanin wasu harkoki a wannan masallaci mai albarka muna musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa musu a mizanin alhassanan wato na biyu kuma muna godiya ga chief na wannan masarauta ta musabari a malam umar ahmad garba wanda yake jima ya ba mu gudunmawa sosai musamman ta wajen da ya shafi masauki da sauransu allah ta kama da kai sannan muna godiya da jinjina wanda ba za mu daina ba ga ɗaya daga cikin wato ɗalibai don suka na ilimi kuma ɗaya daga cikin ƴaƴa na wannan makarauta shine idris muhammad sari albanin sudan amma ma da ya ƙara da yau to ni ma na ƙara da yau allah ya saka mata alkhairi bisa ga gudunmawa da ya bayar wajen wannan karatu yadda allah ya saka mata alkhairi sannan muna godiya ga wato jama'atu za su bid'a wa iqamatu sunnah wanda kamar yadda kuke gani akwai shugabannin wayar da a kan kujera Allah ta kama da alkhairi tun da kan shugaban shugaban majalisar malamai na agaji da tsoron su Allah ta kama da alkhairi abu na karshe muna so mu sanar mutane cewa kamar yadda da ya faɗa a farkon karatu wannan karatu yana tafiya da lokaci saboda haka a duk lokacin da aka san tun da mun riga mun lokuta kuma kullum za mu rika faɗa lokacin da za mu yi muhadara na washe gari ko wato muna da yana da kyau a rinka halarta da wuri domin ana ɗauka kamar yadda muke gani ana gani ne yanzu live kuma duk duniya ta suke gani saboda haka da lokaci yake tafiya idan aka zo da lokaci za a amfani Allah ta karɓe a idan Allah ya mu gobe lahadi da yamma insha Allah malam zai gabatar da lanta a masallacin Sir Lagos wanda yake taken lantar shine illa shaye-shaye da kuma luwari malam zai gabatar da karfe hudu da rabi zuwa shida karfe hudu da rabi zuwa shida sannan kuma fiye da daddare malam zai gabatar da karatu a arewa wajen garin da kan ɗanzai abuwanin primary school ta area da zai gabatar da lakta mai taken tarbiyya a cikin addinin musulunci shi kuma malam zai fara karfe bakwai zuwa takwas da rabi wannan shine muhadarar da za a gabatar ko muhadarun da za a gabatar a gobe da hajji insha Allah babu karatu da safe insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh